wallahi ba ba <laughs> ni kisa me fi bani haushi a radu ba zan siyar ba kai kuma abu da nake so da kai ka mun forwarding din account number nawa ma kudin aba dubu arba'in da ɗaya kacal kike maryam balan kundi kike kowa kin na ga kin fara shiga eh, harka ta kina cewa wai mun ɗauki mataki a hannunmu ke kanki ma baki fi ƙarfin mu ɗauki mataki a hannunmu ba wallahi kin gane saboda ke barauniya ce ke yar ko wannan ce a'a na ga ma tana so ta taba min dadi na cizo amma baki gani shi ne baki cije ta ba ai idan ta taba cizo eh eh, <laughs> mm, eh duniya za ta ji mu hadbe albishirin ki ce shaga mu. wasu suna mana tunanin wani harka na daban suna mana zargi sun yi sun yi su gane me tsakani na da ke isa ku gane ba kuma kuna ganin ku in wasu suna nan suna nan suna wai ni tsaya mana tambaya kin san nisa sadiya gwara a yi abu gwari gwari ya ke wato suna yadda dai suna ma mutane kowa kallon yan lesbian suna tunanin ah, kun ji kunya shi sa na ce fa idan kuna abu ko don gaye saboda Allah ah, ah. yanzu ba dama ku ga mutane biyu sun haɗa kansu Instagram sai dai ku mutu instagram abu she is my best friend best har abadin abada wallahi abadin abada sai ku yi hakuri ba ku taba gane tsakanin mu wallahi sai Allah ba wannan harkan akwai amana na ƙarshen zamani Sadibe albishirin ki ce shagamu. Shagamu. Wasu suna mana tunanin wani harka na daban suna mana zargi sun yi sun yi su gane me tsakanina da ke. Ku isa ku gane ba. kuma kuna ganin ku in wasu suna nan suna nan suna <laughs> wai ni saya mana tambaya kin san ni sadiya gwara ayi abu gwari gwari yake wato suna yanda dai suna ma mutane kowa kallon yan lesbian ah, suna tunanin ah, kun ji kunya shi yasa na ce fa idan kuna abu ko da gaye saboda Allah <laughs> ah, yanzu ba dama ku ga mutane biyu sun halaka su Instagram. Sai mutu. <laughs> Instagram. Abuna she is my best friend. Best so har abadin abada. Wallahi. Abadin abada. Sai ku yi hakuri ba ku taba gane tsakanin mu. Wallahi sai Allah. Ba wannan harkan. Akwai amana. Na ƙarshen zamani. <laughs> Ko kudi na ya faɗi. Na faɗi. Sadiya, don Allah ni dai na san kina girmama iyaye. Sosai! Ina ba su darajar su na iyaye. Ba kaɗan ba. Wallahi ni ma haka. Don mm. Allah mutum babanka zai iya zagin ka ya ce, Mariya buru ubai ke ki ce babu durun uwarka. A uzu Wato idan ya ce Mariya duru uwarki. ke ka ce baban buro uwanka ki ce zagin ma ga ta yi. to mu oh dai alhamdulillah ba bar mana gadon zagi ba wallahi eh mariya kin taro kuma sai kin buga wai ni bari tambaye ki wai ne fara zagin uwa da uban nan ba ke kika fara ba kuma ki zo ki ce kin haƙura me yasa za ki ba ki haƙuri wai ba ki ba na son shi shi wai ba ki haƙuri wai ba ki haƙuri <laughs> Sadiya Haruna, samari da 'yan mata, ko kuna tunani, ah, ina ya kamata in ji huta wannan sallan, ina ya kamata in ji huta. Kina tunanin haka ko kana tunanin haka? to akwai wani gurin da aka bude a gurin na'ibawa zaria road wato kano state guri ne mai kyau babba hall ne idan ka shiga ba za ka samani kana najeriya ba ac ya ta buga maka wanka ba taba yin komai a gurin ba farko abin da za a yi a gurin shine food festival kuma ranar sallah kuma gate fee din su babu sada naira ɗari biyar ne kacal and maybe your favorite girl me sadiya haruna i will be there i know you would love to meet me right zan sa address din su a karkashin post din nan kuma zan sa instagram handle su shine best abba make sure you go and follow him sannan zan sa contact din shi ka kira saboda karin bayani i love you guys ramadan mubarak eh eh asi onomi amsadiya haruna yan mata da matan aure ina kuke ku fito ina yan mata masu son gashi za ku gan gashin su kamar hammatan sababbi kina son gashin ki yayi kyau yayi baki yayi sulbi kamar irin na 'yan matan india ina so ki garzaya indian beauty magic tana siyar da mayuka masu kyau-kyau na gashi and is very very affordable sannan idan kin siya ba za ki taɓa yi regret din using in product ɗinta ba and guess what tana siyar da maganin mata na gyaran jiki idan ma kin haihu uku ne mai gida yana complain ki ya gurin indian beauty magic you will never regret using her product zan sa instagram handle ɗinta a ƙasa please make sure you go and follow her and patronize her ya fara duhu <laughs> sadiya ba ki da mutunci yarinyar nan kina bura uba kina abin da kike so yarinya kin shaki kuɗi dole ki haka shege dala sadiya ta shaki dala yau shegiya ta shaki dala bai cika ba <laughs> murguda shi babu ciko <laughs> ba ciko wallahi kun san menene babban mu a Najeriya, kuma most especially a kasanmu na Hausa, shine maganan addini. muddun ba mu daina ba ba ma kanmu adalci. Kai mai zagin wani Christian, ka tambaye kanka wannan question mana. Wayanka ne, koko dabaranka, koko iliminka ne ya sa ka zo duniyan nan a matsayinka na musulmi. Ka tambaye kanka wannan question babu ko ɗaya. sannan shi wannan kristan da kake magana a kan shi wayen shi ne koko dabarin shi ya sa ya zo duniya na a matsayin shi na kristan babu ko ɗaya haka allah ya so ya ganka kuma shi ma haka allah ya so ya gan shi kuma ba a ce mana mu cutar da su idan muna zama da su ba me yasa kake damun kanka hmm? shi ba mutum ba ne ka tambaye kanka kuma allah ya san da zaman shi a duniya kamar yadda ya san da zaman ka stop disturbing yourself hmm? Eh? Hmm. wato kun san menene ban iya hoto ba ban iya in je studio kamar mata irin a haska hoton nan a yi kwalliya ba to zan fara zan fara kwanan nan busybody busybody busybody body sorry hmm. baby ah love yourself be kind to yourself be kind be kind